sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba shida ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Maryam za ta ba mu kanin labarai. Har ya zuwa yau Laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta yi rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka ba a zaɓuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. A yau Laraba, 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilan Amurka za su yi wani zama a majalisar dokokin kasar don gidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zaɓe bisa ga sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. jami'an leƙen asirin amurka da ke bincike a kan kutsen yanar gizon da aka yi a watan da ya gabata wanda ya shafi dubban kamfanoni da kuma cibiyoyin gwamnati da yawa sun yi gargaɗin cewa kutsen na zaman wani bangaren leƙen asiri da ke gudana wanda ta yiwu rasha ce ke yi To madalla a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a Najeriya majalisar dokokin kasar ta ce fiye da gyare-gyare tamanin za ta gudanar a kundin dokar zaben kasar waɗanda za a kammala cikin watanni uku masu zuwa. kuna tafe da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ke yin tarnaki ga fafutukar kawar da cin zarafin jinsi a cikin al'umma shine rashin yin shari'ar waɗanda aka tuhuma cikin lokaci abinda har ya fara damun hukumar 'yan sandan Najeriya. sannan kuma muna tafe da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya za kuma ta gabatar amma yanzu sai ku gyara zama domin shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar har ya zuwa yau laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisar dattawan amurka ba a zaɓuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar georgia da ke kudancin ƙasar. Bisa ga sakamakon da aka samu ya zuwa yanzu, 'yan Democrat na gab da samun rinjaye a majalisar yayin da rabaran Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat ya yi hasashen samun galaba a kan Sanata Kelly Loeffler a zaben wanda aka yi a jiya talata. Kafafen yada labaran Amurka sun nuna cewa Warnock da ke kan gaban Loeffler ne ya lashe zaben da kuri'u fiye da dubu arba'in yayin da aka kusan kammala ƙidayar kuri'un. A ɗayan zaben ɗan takarar jam'iyyar Democrat John Ossoff mai haɗa wasu shirye-shiryen talabijin shi ne ke kan gaban David Perdue na jam'iyyar Republican wanda ke neman wani wa'adin da sama da kuri'u dubu goma sha biyu. A yau Laraba 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilan Amurka za su yi wani zama a majalisar dokokin ƙasar don ƙidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zaɓe bisa ga sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Dama wannan wani abu ne da aka saba yi yana zaman mataki na ƙarshe bayan da wakilan zaɓe suka zaɓi Joe Biden a hukumace a ranar 14 ga watan Disamban da ya gabata. Abinda kuma ya zama wani abin gwaji ga 'yan majalisar jam'iyyar Republican da ke goyon bayan shugaba Donald Trump. Masu goyon bayan Trump fiye da ɗari ke shirin kalubalantar tabbatar da sakamakon zaben. bisa ga gyaran da aka yi a kundin tsarin mulkin amurka na sha biyu dole ne dukkan majalisun su zauna don ƙidayar kuri'u da kuma tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe daga jihohi hamsin na amurka da gundumar columbia a hukumace ana naɗa wakilan 'yan jam'iyyar democrat da republican daga dukkan majalisar dattawa da ta wakilai a matsayin masu kirga kuri'un Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a matsayinsa na shugaban majalisar dattawan shine zai jagoranci zaman. Jami'an leƙen asirin Amurka da ke bincike kan kutsen yanar gizon da aka yi a watan da ya gabata wanda ya shafi dubban kamfanoni da kuma cibiyoyin gwamnati da yawa. Sun yi gargaɗin cewa kutsen na zama wani ɓangaren leƙen asiri da ke gudana wanda ta yiwu rasha ce ke yi. Sanarwar wadda hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da hukumar tsaron CISA da ofishin daraktan hukumar leƙen asirin Amurka da kuma hukumar tsaron NSA suka fidda a jiya talata. Ita ce sanarwa ta farko da jami'ai a Amurka suka fidda a hukumace da ke alakanta lamarin da wata ƙasa. Ta kuma tabbatar da kalaman da wasu manyan jami'ai da 'yan majalisa suka yi a baya. waɗanda suka ce hujjoji na nuna yatsa ga rasha Lamarin ya nuna cewa aikin kutsen fasahar APT ne wanda ta yiwu ya samo asali daga rasha shi ne ya janyo galibi ko kuma dukan kutsen yanar gizon da aka gano an yi kwanan na a cibiyoyin gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba a cewar sanarwar hukumomin tsaron da na leƙen asiri. To nan ba da jimawa ba Maryam za ta kawo mana a karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin Majalisar Dokokin Najeriya ta ce fiye da gyare-gyare tamanin za ta gudanar a kundin dokar zaben kasar wanda za a kammala cikin watanni uku masu zuwa. Yanzu haka fiye da shekaru goma kenan Majalisar Dokokin ta Najeriya ba ta yi aikin gyaran kundin zaben ba wanda ya kamata ana yi bayan kowace shekara hudu. To sai dai masu manzarta harkokin zaɓe a ƙasar na cewa akwai buƙatar ilmantar da 'yan Najeriya kafin aiwatar da gyare-gyaren. Daga Kano ga rahoton da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Fiye da shekaru goma kenan majalisar dokokin ta Najeriya ba ta yi aikin gyaran kundin zaɓen ba wadda ya kamata a rinka yi duk bayan shekaru hudu. sai dai a wannan karan majalisar ta dukufa domin ganin ta sauke wannan nauyi kafin zaben shekara ta 2023 sanata ibrahim shekarau dan kwamitin majalisar dattawa ne mai kula da ayyukan hukumar zaɓe ta inec an kafa technical committee dan committee ne tsakanin kwamitin inec na senators inec na house of reps za mu je mu zama na musamman za mu je mu killace kanmu sai an bi kowace sadara sai mun gama wannan dan fatan mu shine mu gama wannan kafin a dawo hutu sannan abin da muka fito da shi daga wannan committee. shi za a miƙa wa senate su ma house of reps su kai a tattauna fatan mu shine nan da wata uku a samar da gyare-gyare Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano ya fayyace alfanun gudanar da gyare-gyare a kundin zaben ƙasar ta Najeriya. Abubuwa da yawa sun faru tun daga sanda aka yi wa wannan kundi kwaskwarima zuwa yanzu. Alal misali a 2011 an gamu da tashi-tashin hankula sosai bayan zaben wannan shekarar. To da ya kamata a ce ana da an yi nazarin me ya janwo waɗannan tashi tashen hankulan waɗanne irin ƙa'idoji za a samar kuma a ɗaure musu gindi da doka haka kuma a 2015 an yi zaɓe lami lafiya babu wani tashin hankali kuma an yi abin da ba taɓa gani ba na gwamnati mai ci ta yadda ta faɗi zaɓe ta baiwa jam'iyyar da ta ci mulki to da ya kamata a ga me yi ya ba da irin wannan nasarar amma sai a ba a ba saboda haka a zaben 2019 sai gashi an gamu da kusan warwarewar tufka. sai dai sanata mas'udu el jibril doguwa tsohon wakili a zauren majalisar dattawan najeriya na cewa kamata i majalisun nan namu su fito da bangarorin nan da suke tsammani mutane suna korafi a kansu misali idan akan magana inconclusive ne sun san mutane suna korafi menene ra'ayin mutane akan magana gyara a'a idan ka zo ka je ka tarar a makaranta ɗaya akwai akwatuna wajen guda talatin arba'in hamsin akwatu mai cin mutum ɗari biyar biyar a wuri ɗaya saboda haka duk lokacin da aka tashi wannan ina kawo rashin tsaro saboda haka ni tunani na shine su fito su baje mana waɗannan a cikin jaridu mu ga waɗanne areas din nema mu kuma a lokacin nan watakila mu waɗanda ba a majalisa muke ba in akwai wani gudunmawa da za mu iya bayarwa sai mu ce a majalisa ta manta da ɓangare kaza wanda ya kamata ta duba tunda akwai lokacin da za su kira mutane a abin da ake cewa public hearing. Sabon daftarin zaben shine zai fayyace yadda babban zaben Najeriya zai gudana a shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam da karashen labaran duniya. Wani gari a arewacin Siriya na ƙara zama wurin da ake ba ta kashi tsakanin ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan Turkiyya da dakarun da ke samun goyon bayan Amurka a daidai lokacin da ake fargaban sabon farmakin Turkiyya a wurin. A cikin 'yan makonnin nan, fada a wuraren arewacin garin Ayin Aisha ya karu inda mayakan Siriya da ke samun goyon bayan Turkiyya ke kaiwa dakarun Siriya da ke samun goyon bayan Amurka na SDF hari. rikicin dai ya tilastawa dabban farar hula a ainihin tserewa daga gidajensu a yayin da ƙauyukan da ke kusa faɗan ya ritsa da su mayakan sdf da kurdawa ke jagoranta wato manyan abokan hulɗa amurka a yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'addan is su ne ke rike da galibin garin na ayin amma rasha da ke goyon bayan gwamnatin siriya sosai na da sojoji a yankin. Sama da 'yan gwagwarbayar rajin demokuraɗiyya hamsin aka kama a birnin Hong Kong a yau Laraba saboda sun karya wata dokar tsaro ta birnin mai cike da takaddama a cewar kafafen yada labaran yankin a wani farmaki mafi girma da aka gani akan 'yan jam'iyyar adawa ta Democratic a ƙarƙashin sabuwar dokar. Kaman da aka yi a birnin da ake hada-hadar kasuwanci a nahiyar Asiya ya hada da wasu sanannen 'yan jam'iyyar Democratic da tsofaffin 'yan majalisa wato James Toe da La Ting da kuma Lester Shom a cewar shafin yanar gizon jam'iyyar Democratic da kuma gidan rediyo da talabijin ɗin Hong Kong wato RTHK. Nan take dai 'yan sanda ba su mai da martani ba. Shafin Facebook ɗin jam'iyyar Democratic ya ce 'yan sanda sun kama 'yan gwagwarmayar ne saboda sun yi wani zaɓe mai zaman kansa da aka shirya a shekarar da ta gabata don zaɓen 'yan takarar da za su tsaya musu a zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da ke tafe. Abinda gwamnatin Hong Kong da Beijing suka yi gargaɗin cewa ta yiwu ya saɓawa sabuwar dokar a lokacin. Sheki Maryam Dauda. To har yanzu a Najeriya ɗaya daga cikin abubuwan da ke yin tarnaki da fafutukan kawar da cin zarafin jinsi a cikin al'umma shine rashin yin shari'a waɗanda ake tuhuma cikin lokaci abinda hukumar 'yan sandar ƙasar ta ce yake damun su. Rundunar 'yan sandar ta nuna damuwa ne akan ganin cewa wannan zai iya kawo ƙalubale ga ƙoƙarin da take yi na binciken laifuka da take kaiwa kotuna. Daga Sokoto ga wakilin murya Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani. sau da yawa jama'a kan koka musamman waɗanda suka fada tarkon cin zarafi akan ganin kamar ba a son yi musu adalci idan sun je wurin shari'a. Na mutane bakwai a cikin unguwa suka lallata mini yarinya. Kot din da aka tura mu sai ta ce ita ba ta da hurumin yanke musu hukunci sai ga su wan wan din su ana sako su. Rundunar 'yan sanda ma ta nuna damuwa akan ganin cewa wannan yana son yin tarnaki ta kokarin da take yi na binciken laifuka da take kaiwa a kotuna. Muhammad Mustapha shine mataimakin babban sufetan 'yan sanda mai kula da yanki na goma da ke da ofishi a Sokoto. Tun ba amfani a ce 'yan sanda sun yi bincike kes an samu an gyara an yi kesin bincike an kai kotu kuma a zo an samu wani tangarda wajen abin da ya kamata ya can wajen kotu. Ko kotu ta kansu su ma suna na wani masoli game da binciken 'yan sanda ya kai su faɗa mana. So akwai bukatan haɗin kai ba ɗaya dukanmu. sai dai babban lauyan gwamnati kuma kwamishinan shari'a a jihar sokoto barista suleiman usman san ya ce ba haka abin yake ba domin ba a yi wa shari'a hawan kawara ba zai yiwu ga tsarin mulki na ƙasa ba a cikin haƙƙin mutum na ɗan adam a tsare mutum fiye da awa 24 ba idan akwai kotu wannan eriyar da aka kama shi tsawon kilomita 40 wasu laifuka kuma saboda nauyinsu da girmansu ba a iya hukunci kansu ko bincike cikakke ingantacce nasu wani mataki na 'yan sanda kamar matakin division so a lokacin da aka tuma in aka aje mutum a mai ajewa ta jiran bincike da kuma shawarar babban lauyan gwamnati kan ko a tuhume shi ko kada a tuhume shi to a cikin wajen nazarin da muke yi tunda muna duba dokoki muna duba shaidu ingancin shaidu nauyin shaidu saboda wajen tabbatar da laifi na farko sai ka kawo shaida ingantatta da doka ta daidaita da ta sannan bayan ingancinta akwai mudda ta shaida ta nauyinta da za ka kawa to haka ita shari'a take abinda mutane ke tunani kawai doka da shari'a ta zama kemis remis. to wataƙila dan lokacin da aka bai na wannan bincike da eh. ba da rahoton yan eh. eh, wanda aka ba da beli na ana ba da beli. eh ana ba da beli to na ake duba a ga waɗanda laifukan su ba su da tsanani kuma an samu waɗanda za su tsaya musu. bisa ga irin waɗannan matsalolin ne ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ke faɗi tashi wajen ganin cewa ta faɗakar da jama'a akan sahihan hanyoyi na samar da kwakwarar shaida idan matsala ta auku kamin a wajen shari'a kamar yadda kakakin kungiyar a sakkwato Faruk Sahabi Sanyan ya bayyana lokacin da suka ziyarci ofishin mataimakin babban sufetin 'yan sanda yanki na goma. Domin ganin cewa an rage wa'annan laifukan da ake yi kamar irin ref da ake yi harka abin da ya ya sasanci tsakanin makwaci da makwaci mata da miji sannan kuma da sauran wasu laihuka waɗanda ake aiwata domin ganin cewa ko an ba da hakke ga wanda yake da hake akan kowane al'amari. Cin zarafin bil'adama dai abu ne mai munin gaske wani kungiyoyi da hukumomi a duniya ke fafatukar ganin cewa an kawar suwa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a gaida Muhammad Nasir da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirin mu na gaba. Assalamu alaikum masu Barka da maraicin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Muhammad. mu a yau shine mata da ƙalubalen da suke fuskanta Shirin ciwon ya mace a yau ya karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da Hajiya Umma Umaru ɗaliba a kwalejin Nukuban da ke Zaria a Najeriya. Tuna fara da tambayar barista irin ƙalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu ga kuma amsar da ta bani. To ita da wannan ƙungiyar tamu ta ƙungiyar lauyoyi mata an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kafa ta shine domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙinsu ko ana yunkurin danne musu haƙƙinsu da kuma yanda za su ci gaba. Kuma abin da za duba wannan ƙungiya ta sa asalinta ne a dogon lokaci fiye da shekara saba'in tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin korafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaki ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa wannan ƙungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara to duba ga tambayar ki malama aisha eh gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da da suke nesa sun zo kusa yadda da mun sani kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda yanzu gashi a awa hudu ko ƙasa da haka haka mutum zai je kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ki ga kan mace ta yi niƙan dawa sai ta je ta yi sussuka ta yi surfe ta yi niƙa wanda zai ɗauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi sarfe kai nika so za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yadda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma america da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin dimokuraɗiyya. sannan idan kika duba a bangaren lafiya har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci za ki ga alƙalama sun shallake hankali za ki ga anan mace ba ta samu ci gaba ba saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin ɓangaren haihuwa ƙalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari mata suna iya kasa samun daukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu hakanan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai najeriya gaba daya za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu. Me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali hajiya umma? Mazan suke irin ce kamar su haka suke ba sa so su ga mace ta ci gaba so dole dole matan za ta samu inda za ta nema yadda za ta kai karan shi za a kwata mata kincinta ko sana'a ne tana yi a gida abin da mace za ta yi shi ne ta daure ba daɗi ko kuma za a hana ta ko mai gidanta zai hana ta nema dole ta dole ta nemi hanyar da za ta mishi magana so ya dan wani abu a gida ba ma sai ta fita ba ko a cikin gida ne take dan yin abun taro kobo sai ga Allah ya hore mata da yaddansa kuma a lokacin sai kiga eh mazan wani lokaci sai ki gani tana yi amma kuma suna kokarin su hana amma in ta ci gaba da lallaba shi tana mishi magana Allah sai dora ta kan shi ta ci nasara a wannan bankin ga asirin ta ya rufu shi ma shi ma asirin shi ya rufu samun mutunci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista. War a ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo karar an batta da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali. Kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka muka fi ma samu shine economic balance wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai ki ga dan wani abu idan ya hada su ya yi mata wannan economic balance ya hana ta abin da ya haƙƙin ta ne so gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren addini za za ki ga malamai masu faɗakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatanmu da cocina cocinanmu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi a kan laluran mata ko akan haƙoƙin mata ko yadda za a kula da mata ko yadda za a tarairaye su ko yadda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙinsu so a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura dai yes da saura ba za a ce an samu cigaban yadda in aka dangana da abokanan mu na rayuwa maza za mu ci har yanzu gaskiya muna baya. Matsalar cin zarafin mata ta bangarori daban-daban na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta a yau. Yaya lamarin yake barista? Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min wanda a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sun yi kididdiga kan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a su wanda kuma da aka bar diddiga sai aka gano cewa kashi talatin a cikin kashi talatin da takwas din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi takwas ne kawai na mata a cikin wannan kashi talatin da takwas din suka ci zarafin mazajensu so gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da 'ya'yanta da irin waɗannan makamantin abubuwa. Yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa a misali yanzu mace tana da wanda zai mata amma Allah bai ba shi iko Idan bukatun shi zai sa ta ta shiga hali da za su ga hannun irin waɗannan mutanen saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata buƙatu. ko kuma ta je ta ba shi kila abinci ne ko kila sutura ne kuma tana bukata ta biya ba ta da halin da za ta samu ta biya an mata tallan aiki a wani wuri na bauta za ta je ta yi aiki a biya ta ita ba ta san wani irin aiki ba ne aka kawai an dai gaya mata kawai akwai aiki za ta je ta yi kila na wata biyu wata uku ta samu ɗan abin da take bukata hanya sai ta ga ga hanyar sauki na kawai in je kin ga a halin nan ita bata san wani irin aiki ba ta Duka duka abin da lokaci ya bamu damar kamu a cikin shirin ciwon mace na wannan mako. kuma gobe idan Allah ne kowa ne kowa ya raya mu ku ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa muryar Amurka. nake muku fatar Aisha Ma'azu yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad ya ce salam edita Don Allah ku bani dama ne kira ga ministan ilmin Najeriya kuma jigo a jam'iyyar APC na jihar Bauchi, Malam Adamu Adamu. Ya gyara salon jagorancinsa ganin yadda 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Bauchi ke korafi a kan shi. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da suka dace. Amin summa amin. Sai saƙon haɗin gwiwa daga Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. da Baffa Haruna Bajoga suka ce kirkiro manhajar yin katin shaidar ɗan ƙasa da NIMC ta yi hakan ya yi daidai domin kuwa hakan zai kawo sauƙin cunkoson jama'a a wuraren yin rajistan katin. A sakon Hassan Dogon Fatima Tsari ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa fatan alheri gare ku. don Allah ku bani dama a yau in yabawa Alhaji abdulbaram Malumfashi wanda ya sadakar da dukiyar shi domin tallafa mu matasan karamar hukumar Malumfashi ta hanyar gina wurin koyar da sana'o'in hannu tare da samar da kayan aiki. Tabbas wannan kokari da wannan bawan Allah yayi abin ayaba ne. Muna fatan Allah ya saka masa da alheri. Sakonmu na gaba ya fito daga Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce muna jajanta wa al'ummar kasar Nijar akan kisan gilla da 'yan ta'adda suka kai wa mutan kasar su. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa aljannatul firdausi ce makomar su mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Sai sakon Malam Husaini dan wate karasuwa ya ce salam VOA Hausa gaskiya matakin gwamnatin shugaba buhari na ƙara kuɗin wutar lantarki a daidai lokacin da malam talakan najeriya bai fi ƙarfin abincinsa ba wannan samsam ba daidai ba ne don haka ya kamata gaskiya a sake duba wannan lamari da idon basira don rage raɗaɗin baƙin talauci da ya mana katutu Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alimodu admobaga Baga ya ce salam voa hausa ina matukar farin ciki da yadda abokan hamayyar saudiya wato turkiya da iran suka haɗa kai da ƙasar qatar wadda saudiya ta kakabawa takunkumi domin ita saudiya ta kasance ne yar amshin shatan turawan yammacin duniya da kuma uwar gulma a cikin ƙasashen larabawa To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. bayyana jam'iyyar da za ta yi janjaye a majalisar dattawan Amurka ba a zaɓuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. A yau Laraba, 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilan Amurka za su yi wani zama a majalisar dokokin kasar don ƙidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zaɓe bisa ga sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Jami'an leƙen asirin Amurka da ke bincike kan kutsen yanar gizon da aka yi a watan da ya gabata. wanda ya shafi dubban kamfanoni da kuma cibiyoyin gwamnati da yawa sun yi gargaɗin cewa kutsen na zaman wani bangaren leƙen asiri da ke gudana wanda ta yiwu rasha ce ke yi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Estero da ke muku fatan alkhairi assalam Yanzu kuma sai a dakaci mu na yau da gobe.